Haka yake labarin matasa kenan kuke saurare a nan ɗakin studio Kalangu tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fanta Shamsu. Ya kike da dama kin tashi lafiya. <laughs> Alhamdulillah Gora yau da wata ba kika shigo mana. Haka ne Gora yau za mu leƙo jihar Agadez domin jin yadda sallar biyano ke ci gaba da wakana. A cikin takaitaccen rahoton namu za mu kawo kaɗan daga cikin tarihin Lawali Inusa sabon magajin garin Tesawa daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Gora sallar biyano sallar gargajiya mai fiddo jihar Agadez na ci gaba da wakana yanzu haka. An fara ta ne tun ranar Talata 27 ga watan Juli na shekarar 2021 a unguwar Obitara. Haka ne Gora. Matasa ma ba a bar su a baya ba a wajen bukukuwan ga rahoton Musa Mamman. Kowace shekara albarkacin wannan sallah wannan buki ya kasance tamkar ɗaya daga cikin lokuta mafi dacewa don neman juna gafara a shekara. Tambari Sidi Dodo ɗaya daga cikin masu tsara wannan sallah ya yi ƙarin bayani. Da safe bayan fitowar rana sai a fito da tambura. Tambari shine yake fara bugawa sau uku. Sai ya baiwa Allahwal ya buga sau uku. Shi kuma ya ba Jarima ya buga tambarin sau uku. Ana damawa da matasa a cikin tsare-tsaren sallar ta Biyanu. Usman Biyanu ɗaya daga cikin matasa na Agadez. Gaskiya ne sallar Biyanu ana damawa da matasa saboda a zahiri su ne suke shiryawa suke buga tambura su ne jarumai su ne ne suke fargar da matasa agadas a bana sallar biyano ta yi daidai da lokacin babban hutu na 'yan makaranta saboda haka ake tsammanin sallar za ta tattara mahalarta masu ɗimbin yawa Har yanzu dai gora a jihar Agadez za mu tsaya inda kungiyar jihar ta matasa ta gudanar da wani horo a fannin kasuwanci da jagoranci. Bari mu saurara rahoton da Musa Mamman ya turo mana. Karawa matasa sani domin su yi tattalin masana'antu masu dorewa shine gurin wannan horo. In ji Abdulrahman Kutata shugaban majalisar matasa na jihar Agadez. Mun yi la'akari an kirkira masana'antu da dama amma yau da yawan su babu su. Muna tunanin baiwa matasa cin gashin kansu a fannin jagoranci kasuwanci zai sa abun ya haɓaka su samu ƙwarewa na ƙirƙirar masana'antu da kuma samun ƙarfin ɗorewa. Samira Sale Magashi matashiya kuma ɗaliba da ta ƙaru da wannan horo. Na ji daɗi da na zo wajen wanga wayar da kai domin yana taimaka mini wajen samun ƙaruwa. Haka zalika kuma zai taimaka mini wajen kawo ci gaba nan ga zuwa gaba kuma ina ma iya buɗe ma'aikatan kaina. Wannan horo wata gudunmawa ce ta zahiri wajen ƙarfafawa matasa sani kamar kamar yadda Sadu Soloke gwamnan jihar Agadez ya bayyana. Bana gora a yayin ranar ƙasa ta gajiyayyu an tsara wata gasar ƙwallon ƙafa tsakanin unguwannin garin Yamai. Ga rahoton Olivier Asogbabi. Na samu dubu muntari shine babban sakataren ƙungiyar jiha ta wasannin motsa jiki ga masu halin nakasa reshen Yamme ya tunasar da mahimmancin wannan rana da irin kokarin da mutanen da ke da halin nakasa don su kasance su ma ga aikin ci gaban ƙasa. Wannan kwambalar tana da matuƙar mahimmanci gare mu saboda don gwadawa al'umma cewa ko mu masu fama da rashin gani muna iya yin wasannin motsa eh, jiki. Musa Garba na ɗaya daga 'yan wasar ga bayanin nasa. A nan ba kamar yadda ake kwallo ne ba. Muna yin wasan ne wacce ake kira torbol. Wasa ce ta makafi. Makafi suna yin wasanni iri daban-daban. Wannan kwallon na da bambanci kwarai saboda kwallon na da wani dunkuli da ke baiwa 'yan wasar damar sanin inda kwallon ta nufa biyo bayan kwambalar shiya ta biyar ta nan yame ita ce ta ci galabar samun kofi kafin sauran shiyoyi hudu sun samu tukuicin kuɗi na ƙara musu hamzari. gwara yau mun kawo muku rahoton Lawali Inusa sabon magajin garin Tesawa wanda ya hau a watan Disamba na shekarar 2020. Haka ne gora, bar mu saurare shi cikin wannan rahoton na muhammed Mamman. Digirin sa na ne a fannin tattalin arziki a jami'ar Yamai, digirin masters falsafar tattalin arziki, digirin DAS a ilimi mai zurfi a fannin kula da siyasa tattalin arziki a jami'ar Abidjan da kuma tsawon aikin da yi a Projan Irnaser wani Projan ci gaba gaba a Agadas suka sa Lawali Inusa ya ɗauki niyyar aje takararsa a matsayin magajin garin Tesawa. Na kasance mai aiki dangance da ci gaba. Na yi aiki a cikin ƙungiyoyi. Kullum idan muka je wajen ma'aikatun magajin nan gari, ina ganin kasawa waɗansu magajin nan gari. Don haka ne na buƙaci na zama magajin garin Tesawa. Projen da Lauli yake shirin kafawa ya fito ne daga wani nazari na matsalolin da ke hana ruwa gudu ga ci gaban kumin ɗinsa musamman ma abubuwan da zai sanya gaba su ne tsayawa ga tsabtace muhalli har ma da kuma ayyukan ci gaba. Matasa na da babban matsayi a cikin shirinsa domin a cewarsa hukumomin wurin suna da babban nauyi wajen kula da matasa. Loli Inusa na son yaƙi da cin ranar matasa ta hanyar noma. Eh, Zan keɓe fili na eka hamsin don noman rani waɗannan matasa za mu riƙe su su yi aikin noman rani za su yi yi noma albasa tumatiri za mu riƙe matasan da mata da suke zuwa wajen agada su haura iyaka zuwa mali da kuma libi ko da ya yi imani da mayan kalubalen da zai tunkara domin samun nasara hangensa na neman wata kyakkyawar makoma domin jin daɗin kumin ɗinsa shine burin da ya sanya gaba domin kai ga tudun mun tsira a cewarsa Gora jihar Agadez da yake lokutan hutu ne an shirya gasannin al'adu da na motsa jiki kamar wannan gasar ta jefa kwallo wato gasar bul ko fetan wacce Club Alliance Française ta jihar Agadez ta shirya karshen makon da ya gabata. Wannan gasar gora ta hada 'yan wasan garin da kuma bakin haure a wa'anda ake zaune a cibiyar OEM. bazo nafiru shugaban club ɗin wasan fitanka ya bada dalilan shirya wannan kwambala kwambala da zai haɗa mu da 'yan uwanmu bakin haure da suke nan a sansanin ba sa aikin komai wannan haɗuwar za ta ba su damar sakewa da walwala zai sa su manta da abubuwan da ke cikin kansu manufar shine cuɗayya da jin kai tsakaninmu da dan afirka binga raisa wata matashiya 'yar bakin haure Traore wacce ita ce mace guda tilo a wannan gasa ta bayyana wani lokaci na jin daɗi da cuɗanya. Ba wasa da samun nasara ba ɗaya ne, akwai rishi da ci gaba kuma da samun damar shi sani junanmu. Gaskiya na ji daɗi mun samu manta duk waɗansu matsala da muke ciki, mun yi ayyuka da dama tare. wannan ya sa mun manta da wani tashin hankali da muke ciki da bakin rai da garin da an kawo mu gaskiya mun ji daɗin wannan duk da rashin samun nasarar su bakin haure sun bayyana fatan ƙara musanya cikin kwanaki masu zuwa na haɗuwa a kewayen kwallon kafa tare da 'yan uwansu na Nijar. anan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu.